السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات السنة تكي gabatar muku da littafin da Malam Khamis Al-Azhari ya karantar na Al-Balaghatul Wadiha wanda yake karantar da ɗalibai shi wannan shi ne kasar na farko kuma insha Allahu za ka samu wannan littafi a cikin wannan kasar insha Allahu ɗaya bayan ɗaya wanda ke buƙatar samun mu ko ƙarin bayani zai iya tuntuɓa mu'allaman wayan tarho kamar haka takwas eh, eh, wato sifili takwas sifili biyu bakwai hudu ɗaya bakwai biyar ɗaya biyar wato 080 2741 7515 ɗan uwanku a musulunci abu abdulrahman darakta na tasjilatu sunna ke ce muku masu saurare a yi saurare lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu balaga madojin balaga balaga ya bulugu ya zo a cikin alkurani da dama Allah na ce falan ma balaga majma'a bainihi ma nafiya hautahuma kaga balaga da kalman balaga wato ma'anan shi isa a hausance amma a ma'anance ne fasaha abinda duk zai zo ya maka bayani ya bayyana maka da makasudi da manufa shi aka ce da shi balaga to balaga kamar da nahu yake da tarihi ita ma tana da tarihi domin akwai wani mutum ana kiran shi abu obaida al-mu'ammar ibn al-musanna shi ne farkon mutumin da ya fara wallafa littafin balaga ya sanya mashi suna majazul qur'an shi kuma shi ma ya kawo dalilin rubutun da ya sa haka a lokacin wato daula al'umawiyya ina ji kun karanta a cikin adab bayan jahiliya sai asulu sadr islam sai akwai umawiyya akwai abbasiyya akwai andalus akwai asulu hadith akwai asulu hitaf adab to asulu bani umayya wato ya faru ne tun daga rasuwan annabi yusuf salam zuwa ayyamul khulafa wato daga shekara ta arba'in bayan hijira zuwa ta shekara ɗari da talatin da biyu aka samu daulatu bani umayya to a wannan lokaci lokacin zamani wani khalifa ana kiran shi harunan rashid ina ji mun ji labarinsa to shi wannan mutum mu'ammar ibn musanna akwai wani gwamnan harunan rashid ana kiran shi alfadl ibn rabi' alfadl din nan gwamna ne yake na harunan rashid a wata gunduma daga cikin yankunan da shi harunan rashid yake jagoranci to sai shi wannan gwamna ya tura wa al-mu'ammar ibn al-musanna cewa yana so ya gansa da ya zo sai ya shigar da shi daki sai ya samu wani mutum mutumin nan da ya zo sai ya zauna gaban mu'ammar ibn al-musanna sai mutumin ne yace da mu'ammar da Allah wata tambaya ce aka mani ni ma ta dumauta ni shin ba zan maka ita ba sai mu'ammar ya ce wace irin tambaya ce wannan sai ya ce ah, menene ya sanya Allah Ubangiji yakan yi magana wa mutane da irin abin da ba su ganewa sai ce mai Allah ya ce sai ce Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim tal'uha ka annahu ru'usu shayatin wane ne ya taba ganin kan shedani yace to kaga wannan ya saba wa irin abin da muka sani kamar in an ce alwa'adu ma'anan shi alkawari da alkhairi in an ce alwa'id gargadi da azaba yace to Allah bai sai ce a ah, sai Allah ya muku magana ne irin yadda kuke yi sai buga misali da abin nan kauli na umrul qais yace yana cewa a yaqtuluni wal mashrafiyyu madaji'i wa masnunatin zurqin ka aniyadi aghwali mahallu shad aurin mu wato aghwal jam'u ghul ma'anan shi muke cewa dodo imrul qais na cewa za a kashe ni bayan ina kwanciya hakan nan akan takubba ratayi ta kubba ga shi kuma tare da ni akwai ma dodanni sai ce a cikin kuwa taba ganin dodo amma kaga kai in zaka bayar da ce akwai dodo kai kanka baka taba ganin shi ba ko ba ka sai ce to ai ya muku magana ne da irin abin da kuke yi to tun daga nan Abu Umaida Abu Ubaida sai ce to sai na dinga zama cikin Qur'ani na dinga tattara ayoyi na sai da na tattara su kaf na tsaya na ga inda Allah ya magana kan haƙiƙani da wanda ya magana abin da kuma wani abu da yake nufi daban don na yi bayani na sharhin wannan to tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya ana samun malamai dai daban daban daban sai aka